يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أو أن مسلاش مثال البركة مسلاش أبو بكر الصديق لكي نبقى أريد من قليل الله فيها وضم برنجها النسرة أو يمشي ما السبر sha bakwai ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da uku a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata kuma wannan shine darasinmu na sha bakwai a watan kuma shi ne na talatin da shida a tafsirin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran mun tsaya aya na 28 yau za mu ɗora daga aya na 29 da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم قل والله على كل شيء قدير نعم الله maɗaukakin sarki yana قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل ka faɗa musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in tukfu ma fi sudurikum in har kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku autu buduhu ko kuka bayyana shi ya Allah? to Allah zai san shi wa ya alamu ma fi wa ma fil kuma Allah yana sane da duk abin da ke sammai da ma duk abin da ke kasa wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komi wannan ayar ɗori ne akan gargadi da Allah ya yi a dunkule ayar da ta gabata a nan sai ya zo da abin a bayyane Allah ya yi hani a ayar da ta gabata dangane da nuna soyayya da ƙaunatayya makafarai a zuci kuma ya yi gargaɗi cewa duk wanda ya yarda ya yi wannan ya ɗauki kafirai su ne abokanan sirrinsa majibanta lamarinsa masoyansa abokanan hulɗansa yana ƙaunar su zahiri da baɗi, ne? duk wanda ya haka to Allah ya ce ba shi ba shi falaisa min Allah fi shai sannan Allah ya sake yin gargaɗe ya ce ka shaidinku da shi sannan ya sake yin wani ka shaidin a dunkule cewa fa makomako zuwa gare shi take kuma kun riga kun san wannan waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya faɗa kaiwa makura ne wajen yin gargaɗi da tsoratarwa cewa kada musulmi ya yadda ya fada zuwa wancan abin da Allah ya hana shi to sai Allah ya ƙara fito da wannan gargaɗi a fili kuma saboda muhimmancin wannan gargaɗin Allah sai ya yi umar ya buɗe shi da uslubi na takariri wato annabi ya faɗa musu wato kamar abu ne da bai dace kawai a ɗauke shi for granted cewa kowa ya fahimta ba daga wancan ayar a mahimmancin wannan mas'alar ta kai a shelanta a maimaita masu wa'azi su yi ta faɗa wadda ka wannan kul a nan umarni na farko ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan a karo na biyu umarni ne duk magada annabi Muhammad wato zuwa ga magada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai kenan sannan a karo na uku umarni ne ga duk wanda ya faɗi irin wancan kalmar da Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya shelanta kuma ba shi kaɗai ba da shi da wanda suka yi masa biyayya fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an kowane musulmi wannan abun abu ne da dace ya furta shi ya sanar da duk wanda yake zama tare da shi a lokaci guda cewa wannan kul yana ƙara nuna cewa wannan ba a ce wacce za a koye ta ba aƙida ce wacce dole a yada ta kowa da kowa ya sani aƙidar cewa bai halatta musulmi ya ɗauki wadda ba musulmi ba a matsayin ba badaɗayi wanda zai jibta al'amarinsa zuwa gare shi ya zanto abokin sirrinsa ballantana har ya je yana yaye masa sirrin musulmi a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko a matsayinsu na al'umma wannan aqida ce da ya dace kowa da kowa ya santa shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude wannan buɗaɗɗiyan ko buɗaɗɗen gargaɗi da ni da zan kunne Allah ya buɗe da cewa kul ka faɗa musu hmm? kul in tukfu ma fi sudurikum in kuka ɓoye abin da ke zukatanku a nan ma dama asma'ul mausul tufidul umum wannan ma daidai suke da allazi in kuka ɓoye duk abin da ke zukatanku ko mai ne ke zukatanku kuka ɓoye shi duhu, ko kuka bayyana shi wannan abin da aka hane ku idan har kuka bari kawai a zuciyarku mutane ba su sani ba ko kun kai ma saboda tsageranci har ku bayyana shi to ku sani ya alamu Allah a kowane yanayi kuka yi rufa Allah yana sanar da shi kaga Allah ya ƙara buɗe abun ya nuna maka cewa a kowane irin yanayi kuke fa Allah yana sani ka bi umarnin Allah ko ka bi? ka hannu da hannun Allah din ko ka ƙi hannu a'a abu ne da bai kai ba ka nuna a zahiri don kana jin tsoro kai kai wannan ba sai karya wa kanka cewa a ai ya kai hmm? karya ma zuciyarka ko ka faɗa cewa ai ya kai yadda muke zama da sunna ai dole mu nuna musu mana tare in ba haka ba za mu shiga cikin kunci alhali ba gaskiya ba ne to in ka ɓoye gaskiya ko ka bayyana in ka ɓoye ƙaryar taka ko ka bayyana wajen Allah ha duka daidai ne shi babu wani abu wanda ke ɓuya a gare shi وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء babu wani abin da ke ɓuya ma Allah maɗaukakin sarki a sama ko a ƙasa kun ga wannan fa aqidar cewa Allah ya san komai duk abin da ke cikin karazan mutane da abin da suka bayyana Allah ya sani wannan aqida shi da kowane musulmi ai ya santa ko kuma kowane musulmi ya yi imani da haka ɗan to amma Allah ya maimaita ta a nan a makami na tahdid barazanarwa da tsoratarwa da gargaɗe kada a faɗa abin da ya yi hani a kai ya kuma yi gargaɗi dunkulallu da abubuwa guda uku da muka ambata ko ya ambata a wancan ayani to za mu ga cewa Allah ya yawaita bayani akan wannan cewa ya san sirrinku ya san bayyananku wa wallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun shine Allah a sama da ƙasa shi ake bauta tawa bauta ta gaskiya a sama da ƙasa ya san sirrinku abin da kuka ɓoye wa jahrakum ya san duk abin kuka bayyana hakanan yana cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur ku koye zancen ku ku yi ko ku bayyana shi daidai ke a wurin Allah madaukakin sarki ya ma san abin da ke ɓoye a can cikin cikin zuciya innahu alimun bi zati sudur abubuwan da kake ɓoye makanka baka gaya wa kowa ba ka ma sirri da shi da abokan sirri Allah yana da cikakken sani akan wannan sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar Allah yace daidai yake wurinsa a cikin ku wanda ya ko ya zance ko ya bayyana <clears throat> da wanda yake ɓoye a cikin dare da wanda yake tafiya a yini duka ilimin Allah da kowanne bai gaza ilimansa da shi a wannan yanayin ko wancan ba a kowane ne kuke Allah ya san komai da komai naku. ku duk wani abu wanda yake abu ne wanda yake a ɓoye sai Allah ya faɗa mana cewa <clears throat> shi ya alamu sirra wa akfa shi ya san sirri kai ya ma san abin da ya fi sirri ɓoyuwa hmm? ba an ce sirri shi ne da za ka yi daga kai sai wani ba wanda ya sani ba to akwai kuma wanda kai kai kai ka sani hmm? ko bakinka baka taba gaya masa ba to ya fi sirrin da zaka yi da wani koyo ai ko to Allah ya san sirri ya san abin da yafi sirri boyuwa kuma babu wani abin da ke da wajen koya da Allah da ya san wurin ko baya ganinsa da jinsa da saninsa a wannan wurin ba shi yasa ya ce mabuɗan gaibu gaba ɗaya a wurinsa suke wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين التي وعنده مفاتيح الغيب مبوطن غيب gaba ɗaya a wurinsu كما babu kuma سيشي ya'lamu ma fil barri wal bahr yana sani da duk abin da ke fako tudu in ba ruwa ko kuma yana sani da duk abin da ke cikin ruwa babu ganye da zai faɗi hmm? daga kowane irin bishiya ce Allah yana sani da shi babu kwaya da za ta kasance na ne menene a cikin duhun dare hmm? babu ɗanye babu bushashe na kwaya, na ganye na duk wani abu wanda ke yana da yadda ya zanto ɗanye ko ya zanto bushashe a ce sai Allah yana sane da shi a yanayin da yake ciki ce Allah ya rubuta wannan a littafi wanda yake mabayyani wannan banda yadda Allah yake cewa ya san abin da ke sammai da ƙasa a wurare da dama ba da yake yadda yake faɗa mana cewa wallahu bi kulli shay'in alim yana cewa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne hmm? har bi kulli shay'in ilma ya gewaye komai da komai da wato ainihin ilimi wato Allah ya yi ta ɗin wannan aƙidar ta zauna a zukatan mummanai cewa Allah ya san kowa da komai har ya kai ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa sanin Allah da waɗannan siffofin nasa manya-manya guda biyu wanda suke ɗauki su ma da sunan jikinsa guda biyu sanin haka ɗin shi ne ma maksudin halittar sammai ɗin da ƙasa da saukar da wahayi gaba ɗaya Allah ya yi wannan ne domin mu san wannan siffofin nasa guda biyu wanda ya ambata a wannan aya al-ilmu wal qudra a cikin suratul talaq Allah maɗaukin sarki yana cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun ko lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma yace Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sammai bakwai ya halicci irinsu a ƙasa ƙasai bakwai kenan ko الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن umarnin sana sassaukowa tsakanin sammai da ƙasa kaga wahayi gaba ɗaya ya shiga ciki kenan ko Allah shine wanda ya wannan shi halittar mai da ƙasa wannan kowa ya yarda shi musulmi Allah ya saukar da umarni daga sama ya aiko da manzanni da wahayi ya kuma saukar da littattafai da suke kunshe da al'amaransa wannan kowa ya kunshe to sai Allah ya zo da lamu ta'alili ya yayi wannan ne gaba ɗaya ya ta'allamu domin ku sani ya ku mukallafai ya ku mutane ya ku aljannu ya ku wanda aka saukar da alƙur'ani domin ya shirye ku izuwa ga tafarki madaidaici don ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah madaukakin sarki ya game komai da komai da ilimansa kun magana guda biyu ta fito ba sanin ikon Allah da sanin yalwar ilimansa shi ne abinda ya sa Allah ya halicci sammai da ƙasa ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni don waɗannan abubuwan guda biyu duk wani abin da aka faɗi bayan wannan to ba su yiwuwa sai in ana da masaniyar wannan duka da tafi aidan a san Allah ne hmm? ba sai an san Allah za a bauta masa ba hmm? sai an san Allah za a bauta masa ko sannan sai an san Allah ɗin an san ikonsa za a yi amfani da damar da ya bayar na raya ƙasa waɗannan su ne waɗansu wurare guda biyu da Allah ya ce ya yi halitta don su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko sannan huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha ay talaba minkum imarataha to manya manyan maqsudin halittan kiran waɗannan abubuwa din sanin Allah domin akwai inda Allah yake faɗa ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarabe ku da sai kun san shi ba za ku gane jarabawa هو الذي hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to jigon تجيكم أبنجي sune waɗannan abubuwa guda biyu to sune Allah madaukakin sarki yake maimaita su a wurare da idan yayi umarni ko yayi yi hani saboda duk wanda ya san Allah ya san yalwa ilimin Allah ya fahimci gamewa na ikon Allah ba ma kana Allah liyu'jizahu min shay'in fil ardi wala fis sama Allah ba wadda wani abu zai gagare shi ba bane a sama ko ƙasa qudratuhu nafiza hmm? ikon sa a bazzartarwa ce in kaga bai zartar da abu ba bai ga dama ba ne a bai dace da hikimarsa ba ne saboda bai yi sai da hikima sanin waɗannan abubuwan guda biyu su za su sa mutum ya lizamci biyayya ma Allah lokacin sarki a kowane irin yanayi saboda duk lokacin da kake halarta Allah yana sanar da kai abin da kake yi to ba za ka so ba ya san ka kana yin abin da ya saba masa ba za ka so ba ya san ka kayi giyabi wato kawo fanta inda yake san da ganka hakanan in ka ana faɗaki koyaushe da girman iko da authority da power da strength na Allah madaukakin sarki to za ka ji tsoron damkarsa za ka ji tsoron azabarsa to kuma in akwai waɗannan abubuwa guda biyu mutum zai sahabinsu mana yana abota da waɗannan considerations guda biyu da wannan masaniya guda biyu a kowane lokaci to zai samu rabo duniyar lahira domin zai zanto wa ƙafa inda al'amari wallahi zai zanto tsayayye inda Allah ya umarce shi zai zanto tsayayye a inda Allah madaukakin sarki ya hane shi zai zanto abin da malamin ya rike shawo ya inda amrihi ko ba zai kauce ba zai zanto kawam akan umarnin Allah madaukakin sarki to wannan shi ne wato buɗaɗɗen gargaɗi da Allah ya yi a nan al'imamu ta'ir bin ashir yana cewa wannan gargaɗi ta hanyar sanar da mutane cewa Allah madaukakin sarki tare da ilimansa kuma mai iko ne akan komai yayi ne saboda duk wanda zai yi gargaɗi duk wanda zai maka barazana hmm? to babu abin da zai hana shi tabbatar da abin da yake gargaɗi a cikin nan ko narkonsa face ɗayan abu biyu imma aljahlu bi jarimatil mujrim wanda shi duk wanda ya abu kaza sai na masa kaza abin da zai hana shi zartar da abin da yake zai yi ɗan shine ya zanto bai san an yi abin bai sani ba wato jahiltan laifin mai laifin ko kuma gajiyawa rashin iko na ya zartar da abin duk wani wanda zai maka gargaɗi zai tsoratar da kai cewa in ka yi abu kaza sai na maka kaza ita gaske yake to babu abin da zai hana shi yin wannan sai ɗayan biyun nan na farko ka yi bai sani ba ko na biyu ya zanto ya sani amma ashe abin ashe barazana ne ashe bugi jiro ne abin da ya ce zai yi ba zai iya ba to wannan shi ne kaɗai abin da ke hana mai yin narko da yin gargaɗi ya zartar da narkonsa ko gargadinsa. sai Allah ya sanar da bayi cewa shi ilimansa ga mamme ne ba yadda za ka yi a ce Allah bai gani ba ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san ha'incin ido ba hmm, yadda zaka kai wato ainihin kifta ka kai ishara ma wani ya gane sauran duka ba su gane ba Allah ya sani ya ma san abin da yake ɓoye a cikin zukata to wannan kaga kenan ba zai yiwu ba a ce Allah madaukakin sarki ya gaza yi maka ukuba kan abin da yace zai maka ukuba saboda bai san kai laifin ba babu haka nan ya sanar da mu gamewa na ikonsa shi ma wannan gamewar iko din duk guda biyu domin sani cewa babu wanda zai iya kukuta daga ukubarsa. kenan wannan ayar yanke hanzari ne gargaɗi ne da yanke hanzari ma kowa ta kowane ɓangare cewa kada wanda ya yarda ya sa'a a wannan muwala na kafarai da riki kafarai a matsayin masoyanka a cikin cikin zuciyarka ka izuwa ga addininsu ba su kariya ka yi watsi da ‘yan uwanka musulmi duk wanda ya haka to in ma bai san wannan ba shi yasa Allah yake kara maimaita wannan ɗan ko kuma ya manta da wannan dan haka ake tunatar da shi kuma aka ce annabi ya tsara shelanta mabiyansa su yaɗa shi a tsakaninsu wannan shine ne abinda usulubin taqrir yake bayarwa anan zamu ga akwai irin wannan ayar mun karanta ta a baya a suratul baqara lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ita wancan ayar ba ku manta ba mun faɗa muku jigo jigo ce mai zaman kansa a cikin jigogin suratul bakar muka ce abin da take yi aya ce da ta zo ta nuni abin ta yi nuni bisa abin da ake kira muraqaba ko muhasabatun nafs yi wa kai hisabi kamar yadda Sheikh Muhammad Abdullah Daraz ya faɗa a Annabawul Azim cewa wannan ayar ta zo ne bi masabati alwazi' wan nazi' alwazi' shine abin da zai tunzara ka kai biyayya to umarnin da aka yi a matsadin na uku a suratul bakara bayanin shari'o'i na musulunci a kaf abinda zai sa ka zabara koyaushe ka zanto kana yin wannan shi ne abinda wannan ayat ta kwasa ka san cewa lillahi mafi samawati wa mafi lalata mallaka da mulkin samai da ƙasa duka na Allah ne wannan yana koma izuwa ga kudura ɗin nan sannan abu na biyu cewa duk abin da kuka bayyana da duk abin da kuka ɓoye Allah yana sanar shi shi ne wa in kudu mafi fi anfusikum duk abin da ke zakatan ku in kuka ayyana shi Allah ya sani in kuka ɓoye shi bari makawunan kuma Allah ya sani ba ya sani a wancan wajen bai ma ce ya sani ba ya ce wa in tubdo ma fi anfusikum aw tukhfuhu bi zai yuhasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi to kaga ai zai hisabi ne akan abin da ya sani ko to wannan ayar ita sai ta ce قل in تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Allah yana sane da shi shi ne ma'anar wancan ɗin kowanne yana lizimtar ɗan uwansa saboda yana sane da shi ne zai yi muku hisabi a kai zai muku hisabi a kai ne saboda yana sane da shi dalla-dalla wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah shi za mu sanya ma'aunai na gaskiya a ranar tashin alkiyama ba za a kauye kowace rai komai ba babu wanda za a tauye masa komai daga cikin ayyukansa wa in kana misala habbatin min khardalin karancin abu koda ya kai kwayan komayya ne za mu zo shi Allah ya ce wa kasa bina mun isa masu lissafi mun isa masu kididdigi wato in an kai ana kirga wanda suka iya kirga da lissafi in an je inda muke wasiyar lukman ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi samawati aw fil ardi haka ne fatakun fi sakhratin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله yana dasa ma ɗansa wannan muraƙaba ɗin a tarbiyya haka ake so mace shi yasa Allah ya ta maimaita waɗannan abubuwan kuma ya ce shi ne maksudin halitta ana son a dasa ma yaro yan ɗan ƙarami wannan tarbiyyar ta muhasaba ta muraƙabar Allah madaukakin sarki to shine Luqman yake wa ɗansa wannan wasiya din ya bunayya ya kai dan dana wato ɗan karamin dana yana ɗan karamin ake masa wannan wasiya don abin ya shiga kwakwalwarsa ya zauna ya yi girman da shi innaha in takum mithqala habbatin min khardal yace inda za a samu gwargwadon nauyin kwayan komayya ta kasance kan dutse ko a cikin dutse hmm? ko a cikin sambai ko a ƙasa to Allah sai ya zo da ita ran tashi alkiyama in akwai wani abu na aikinka wadda saboda rashin girmansa saboda rashin yawansa saboda rashin nauyinsa nauyinsa bai kai ko ya kai kwaye ya ne kai to sai Allah ya zo da shi kamar za mu gani ayat da take zuwa bayan wannan ya'ti biha Allah Allah sai ya zo da ita saboda ba zai zalunce ka ba ba zai bari ba ka ji kamar an zalunce ka ba inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun Allah bai zalunta mutane komai wala yuzlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa in Allah la zulimu misala zarra Allah bai ya zalunta ko da kwayan komayya ne hmm? to wannan wancan kowanne yana zamtar kowa eh, dara zake cewa wannan wazi ne abu ne da zai canzara ka ka umarnin Allah mata kusurci a lokaci guda kuma nazi'a ne annazi'a shi ne wanda zai tsorata ka ya sa ka gudu daga duk abin da Allah ya hani a kai kuma wannan shi ne murakaba ya ce to wannan ayar kamar polisman ne a zuciyar ɗan adam mai aikin polisman hey jama'a menene aikin policeman No enforcement aiko Shi ya tabbatar da an bi doka wadda in policeman yana aikin sa yadda ya dace ma'anarsa ah, idan kana zuwa in ka gan shi in akwai wani laifi da gajin zuwa ka yi sai sai ka daina in akwai wani abu da aka ce a yi ji kamar ba za ka yi ba ganin sa sai mai sai saka ka yi to haka muraqabar Allah yake a zuciyar ɗan adam to idan ka sa wannan a zuciyar kowa da kowa to za a samu biyan bukata wajen aiwatar da umarni da kuma nisantar hali to Allah tare da gargadi da yake bana a cikin wannan ayar a lokaci guda kuma yana dasa mana wannan ne muraqabarsa to kuma abinda zai ƙara tabbatar da muraqaba shi ne ya zanto koyaushe kana istihbarin waɗannan abubuwan guda biyu kana halarto waɗannan abubuwan guda biyu daga dangane da Allah madaukakin sarki saboda in ka halarto waɗannan guda biyu za su baka duk sauran abubuwan in ka halarto yalwar ilimansa sannan ka halarto girman ikonsa shi yasa wai wannan ayar ta kare da magana akan iko Allah haka wacce ayar ma ta kare da magana akan ikon Allah hmm? to har yanzu wani abu da Allah ya faɗa a wancan ayar bai faɗa a wannan ba saboda wancan ayar ya ce bayan an yi magana ne akan musuluncin gabaɗinsa da hani ya umarni sai Allah ya kaitar da kai wancan aya cewa zai maka hisabi ya faɗa maka ga sakamakon hisabi shine fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man ya sha. wanda zai gafar gafarta masa dan shine wanda ya aiki da muqtadan lillahi ma mafi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah aiki da wannan to Allah zai gafarta masa wanda kuma ya bauta ya juya baya ya yin aiki da wannan to Allah zai maka azaba kamar ya gaya maka makomar wanda bi wanda bai bi ba amma a nan wajen can bayani ne makami ne na ta'alim na koyarwa amma nan makami ne na razanarwa saboda haka bai kawo maka maganan ma gafarawa gane saboda nan hane kawai aka yi da aka hane ka za ku fa maka ne to kuma a buɗa maka abin ka gane da gaske ake yi to kaga ai a lokacin ba a yi maka maganar gafara ba saboda ana cewa in ka yarda ka fada cikin wannan to ka sani muktaba din wannan ilimin Allah zai fadi akan ka negative muktaba din kudurar Allah zai fadi akan ka negatively mana azaba so anan da yace ya alamhu Allah yana tazammunin zai maka hisabi kuma in ya maka hisabin ba za ka kubuta ba ne man nuqishal hisaba uzibaka anan ana kararo maka ana kawo maka hisabin da in an yi maka ba za ka kubuta ne shi yasa sai ba a yi magana za a gafarta ko za a yi azaba ba a'a anan tsoratar da kai ake yi dangane da azaba kawai shine ma'anar wannan aya wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard kamar abin bai isa ba in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ya sake ce wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al wani abin da malamai suke faɗa again wajen muqarana tsakanin wannan ayar da wancan aya ta suratu al-baqara a can Allah ya fara da abin da kuke bayyanawa wa in tubdu ma fi anfusikum kuma yayi amfani da anfus amma nan ya fara da ɓuya kul in tukhfu ma fi sudurikum anan ya fara da ɓuya kuma ya yi amfani da sudur ne bai amfani da amfus ba sai suke ƙoƙarin samu hikimar haka to kuma sun faɗi maganganu da dama suna cewa ɗaya daga cikin zantakan nasu wancan makami ne na hisabi hmm? saboda ya ce yi hasibkum bihila kamar yadda na faɗa again makami ne na ta'alimi na sanar da ku in kun yi aka ga sakamakonsa in kun yi aka ga ga sakamakonsa to abinda mutum ya fi tunanin cewa za a kama shi da shi shi ne wanne wanda ya bayyana kwanta wanda wanda ya bayyana ko shi ne, ko ma mu a zahiri namu hisabi ana hisabi akan menene abinda ya bayyana ko to sai aka fara muku bayani akan wannan to don a nuna muku shi dangane da Allah madaukakin sarki abin ba ya baka a tsarkake zuciyarka ko da a tsakaninka ne da karan kanka idan sai aka dora da wannan shi yasa ya zo a hadisai lokacin da wannan ayat ta sauka sahabbai sun tsorata sun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya saita musu fahimtar النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينشوى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل هل ينا أو تكي ييافي مع الأمة ذأبا تبري أزوج يبتح ذأبا ذات فلاة تنزوج يبتح amma a tabayyar matakar ba ta yi furuta ba ko ba ta aiwatar ba yadda muka yi tafsirin wannan ayar mun faɗi maratib a yaushe ne a kwanci ma akan yi kamo a kai a yaushe ne ba a kamo a kai matuƙar bai zanto azima da zai iya canza maka tunani ko canza maka aiki ko cutar da kai ko cutar da wani ba to wannan bai kai inda za a yi mu'akala a kai ba in ya kai wannan za a yi mu'akaza a kai to amma a nan ayar Allah ya yi magana ne akan abin da ya shafi zuciya muwala yana fara ne daga zuciya kafin baya ya fito fili to ya hana ka a zuciyar kada ka yarda ka ji haka a kowane irin yanayi in ta kai ka bayyana abin a fili tsakanin abin da ke zuciyarka bisa lalura to an maka dama shi mafa a zahiri amma cikin kare yadda ya canza a nan abinda aka fi damuwa da shi shi ne yaya zuciyar ka take to shi yasa sai aka fara ambatar wannan ɗin mun gane ko kuma ka sani mu'amala kake da Allah madaukakin sarki abin da shafi aqidar alwala wal bara aqidar ittihadu annasi awliya ko kuma a'da abin da ke fara da zuciya suka ce shi ya sa Allah madaukakin sarki ya fara magana ne a kan zuciya kuma shi sa ma'anan ɗan ya tsaya a maganar cewa ya sani hmm? ya sani saboda kana iya zaton tun da sauran al'umma ba su sani ba kai ka sha ka more to ba ka more ba Allah ya sani haka nan Allah ya amfani da amfus a can wannan tauhidi ne guda ɗaya kuma wajihi na biyun kuma shi ne cewa wancan makami ne na ta'alim kuma shi ma ana fara shi ne a bayyane ko amma wannan makami ne na tahadi kuma wanda ake maka a kai ɗan, kai ka fi kowa sani shin kana kansa ko ba ka kansa a zuciya ka kafin ya fito fili to na zuciyar ma Allah ya sani sai aka ambaci aka fara ambatan wanda ke koya anan Allah ya amfani da sudur malamai suna cewa asudur ma'ananta al wa dama'ir ma'ana abubuwan da suke a ciki abubuwan da ake toyewa shi ne larabawa suke amfani da shi ma duk wani abin da zuciya ke kudurtawa rai ke kudurtawa saboda Mahasis na rai motsi a wato ainihin rai yana da wani alama da ake ji a kirji in farin ciki da ake cikin farin ciki za ka ji wani alama yana da wata alama wani irin motsi da ke bayyana a kirji in farin ciki ne ma haka yana da wata alama da ke bayyana a kirji mana kana jin harakokin wannan a kirji shi yasa duk abin da yake a zuciya sai a sa sai a ce kirji larabawa sun amfani da wannan kuma qur'ani ya zo ya amfani da wannan ibnu ashur yake cewa wa dhikru sudur huna wa dhakara sudur huna wal muradu al bawatin wad dhamair jariyan ala ma'ruf al lugha من إضافة الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب لأن الانفعالات النفسانية وترددات التفكر ونوايا النفوس كلها يشعر آه، يشعر لها بحركات في الصدور yace بشي ambaci sudur ne كما أنا نفهم nufin أبو abubuwa tafiya akan abin da larabawa suka sani a harshensu da jingina abubuwan da ake ji a zuciya zuwa kirji da rai sai ka ji ban ji daɗin wannan abin a raina ba hmm? ban ji kirjina ya ya ji daɗin wannan ba to laraba suna cewa sadr suna cewa kaza ce saboda mai al-infi'alatun nafsiyya wato psychological emotions hmm? waɗannan suka na zukata da kuma kai kawo na tunani shine wa taraddudatul fikr a tafakkur da ƙudurar-ƙudurar zukata ko zuciya na wayar nufus ya ce dukansu ana jin musu wajen motsi a zukata sai za su ke amfani da wannan shi yasa a yana zuwa da ma'anan al in Allah ma ke cewa a cikin suratu al-hajj alam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha sai ce mene fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur walakin ta'mal qulub yace ba za su fata ba su yawo su buɗe ido Hmm? zamto suna da zukata da za su hankalta da su ya zaune su malami suna cewa zukatan ana nufin hankali ko kuma kunnuwa da za su ji abubuwan da suka faru da mutane ba fa’in innaha la amal absar Allah ce ba maganai ne suke makanta ba abin da ke makanta ya sa mutum ya rasa kan gado ya kasa karɓar shari'a hmm? su ne zukata waɗanda suke ƙiraza. to ana akwai maganin da malamai suke ina zuciya take tana kirji ne ko tana ko tana kwakwalwa to zuciyar ana suna nufin hankali ne hmm? Korai, abinda in an cire shi an tabbatar baka mutum zai mutu ina ne mazauninsa daga daga kwakwalwa ne yake bayar da haskensa zuwa kirji ko ko a kirji yake daga nan yake isar da sako zuwa kwakwalwa wannan wani sabari ne da malamai da malamai suke mu a nan muna son mu faɗi abin da ya yasa ake amfani da asudur ɗin ne saboda ana maganan abubuwan da suke ɓuya ne ko ko mutum zai so ya ɓoye wa mutane yanzu mutumin da yake zaune a cikin musulmi zai yi wannan muwala ke ɗin ne zai so kada musulmi su san yanayi. haka ne kuma kuma wanda zai riki wanda ba musulmi ba abokan sirrinsa ne in zai fara abun kafin ya goge ya zanto ya zama ra'an alaƙal jihi ya abu ne wanda zai so kada mutane su sani to shi ne ake ce masa abin da ya ɓoye ya kai makwarar ɓoya to Allah yana sane da shi a can kuwa ana magana da mutum ne ka cokan abin da ya ɓoye da zai kankan ya so ya ɓoye ko kuma abin da kawai ya zo ne haka a ɓoye bai shirya ya ɓoye shi ba abin da ya zo a bayyane haka kawai a matsayin aiki ɗan adam wanda ba wai ya shirya ne ya ɓoye ko a shi yasa sai aka yi amfani da nafs ɗin gaba ɗaya in ba kuma ta ba jiya ne ko shi da muka yi tafsirin wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu ko maka ce laraba suna amfani da nafs din don ya nuna umum to aka nan a wancan ayar don ta nuna umum din yana an ɓoye daga an shirya ɓoyewan ko ba a shirya ɓoyewan ba amma a nan wurin ana magana ne musamman ƙirƙirar da mummuna wadda ordinarily ana shirya don a ɓoye shi amma dai dole daga ƙarshe zai bayyana to yana halin buyan ma Allah yana sane da shi wa mahma takun in damri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lamu ji Zuhair ibn Abi Sallam duk abinda mutum yake boyewa duk abinda mutum yake da shi wata ɗabi'a da yake boye ta ko yana tunanin ta buya ma mutane fitowa <laughs> za a santa za a santa to in ma har mutane za su sani saboda abin da ka goge a kai yau da kullum to in ya zama maka jiki to ɓoye shi kuma zai zama maka mai wahala to shi yasa musulmi ya zama musulmi kawai ya zanto ya saba da kowace aƙida ta musulunci kuma ya saban koyaushe da wato ainihin consciousness inkayar cewa yana yi ne don bautan Allah madaukakin sarki ba yi shi a matsayin al'ada ba yau mun yi lacca a nan wurin daga cikin kurakurai da aka faɗa na masu azumi waɗansu suna ɗaukan abin a matsayin al'ada saboda an saba an an yau ayi gobe ya zama jiki a koyaushe kullum ka yi istishabin niyyarka ka abauci niyyarka kuma ka zanto kana ihsani shine abin da annabi ya ce mu yi ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka man kama ramadana imanan wa ihtisaban wa man kama laylatul qadri imanan wa ihtisaban yana tamam da imanan wa ihtisaban kai tunda cewa abin kana yi ne dan Allah kuma kana neman sakamako daga wurin Allah duk abin da kake yin shi da wannan consciousness din to ba ba zai zama kamar al'ada ba kuma za ka kula ka yi shi da kyau to kuma shi ma wannan duka kai kana yin sakana kana tuni da Allah yana ganin ka yana da iko a kanka wannan zai sa aikin ya fi ya fi kyau abu na ƙarshe da Allah ya ce wa ya alamu mafi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli shay'in qadir malamai suka cewa nan Allah yana cewa yana iya cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir ya bayar da ma'ana amma sai yayi abin da suke kira al-izhar fi maqam al-idmar ya bayyana sunansa a wurin da ordinarily harshe a magana na yau da kullum lamiri ake kawo hmm? saboda ya riga ya ambata ya ambaci Allah a farko tukhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ko huwa ya'lamu kaga nan sai Allah ba ce wa ya'lamu Allah ma fi samawati ma fi ardi ba amma da zai kawo na biyun akan kudura sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir wanda azance ne yau da kullum da mutum da ke magana da zai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir hmm? kuma shi ɗin mai iko ne a kan komai to amma sai Allah ya sake maimaita wallahu a nan ɗin hikimar haka a saboda jumlolin su zanto mustaqillai Allah yana son ya sanar da kai siffofi ne nasa guda biyu kuma ka ɗauki kowanne a matsayinsa mai cin shin kansa siffan ilimi ɗan da kuma siffan kudura shi yasa sai ya bayyana sunansa shine mai wannan kuma shine ma mai wannan wannan abu na farko abu na biyu a kayan ashirin ke cewa litakun aljumlatu mustaqilla fatajri majra al-masal والجملة لها saboda التذييل سبب يزنتو idan aka ce التذييل a اللارب larabci, don kai magana kai magana kai magana to kana son ka kawo wani abu wanda zai hada maka dukan maganganun wanda zai zai dunkule duk abin da ka faɗa ɗin to sai ka kawo shi ta da zai iya ɗaukan waɗannan abubuwan gaba ɗaya to an ce wa huwa ala kulli shay'in qadir huwan wane ne hmm? shi yasa sai aka aka bar huwa ɗin aka kawo sunansa na zahiri cewa wallahu ala kulli shay'in kadir in ko akwai kudura ba akwai iko akwai sani in ko akwai cikakken sani shi ma akwai akwai iko don haka wannan ayar a dunkule tana koyar da mu masaka Allah a duk abin da zamu duk wanda ya san Allah da waɗannan siffofin nasa guda biyu zai zanto yana da muraqaba duk abin da zai yi zai tuna Allah madaukakin sarki to haka ake bukata ga mu'mini in har duk zamu yi wannan to za mu samu kubuta daga azabar Allah daga fushin Allah sannan za mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a rayuwarmu. kamar da tana koya mana saraha a wajen biyayya da kuma wajen nisantan hannu wannan shine abin da wannan ayar kunsa abin da muka faɗa ya zanta daidai har lashe daga Allah muna roƙon sai da dama wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته